الرحمن الرحيم كتاب الرضاعة قال المسنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت استعذن علي أفله فلم آذن له فقال أتهتجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفله إئذني له خرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاء المستفيد إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى da ya kawo wannan yammaci na 24 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448 Allah madaukakin sarki ya yarje mana haduwa wannan masallaci mai tare albarka masjidul ansar domin ci gaba da karatu cikin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan da babban malamin musulunci Muhammad Fuad Abdul Baqi رحمه الله تعالى أمين آه، قرأتم يوم إن شاء الله تعالى زي تكبل أتكين باب باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل وأنا بعد من قرأت ذكر حديثا نسكي بسم باب سي حديث الكرشي hadisin Aisha radiyallahu anha shi ma wannan hadisin kwatankwacin hadisin baya ne da muka karanta kusan ma iri ɗaya kawai dai wannan istisalin sa aka saboda haka za mu wuce ta kan hadisin insha Allah ta'ala bururar kira malam ya ce an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisin daga Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kare ta gare ta qala take cewa ista'dana alayya aflah wani mutumin da ake kiransa aflah ya nemi izinin shigowa ɗakin namiji ne ya nemi shigowa ɗakinta tana mace matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan mutumin aflah wannan mutumin mun shi da ɗan uwan abul qu'ais haka ne hmm. shi kuma abul shi shine mijin matar da ta shayar da manzon Allah ta shayar da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha kenan wanda ya nemi izinin shigowa ɗakin Aisha ba shine mijin ba shi ɗan uwan mijin amma shi ya fahimci lamarin cewar tun da shi ɗan uwan mijin ne to shi ma ya zama muharramanta sai ta ce faɗan agallan sai ba masa izini ba faƙala sai ya ce a tahtajibi na minni wa ana ammuki yanzu za ki sanya hijabi tsakani na da ke alhalin ina babbanki ta yaya kasance babbanta ɗan uwan mijinta an ga ɗan uwan mijin wacce ta shayar da ita haka mijin anan ya zanto baba a gurinta shi kuma ɗan uwa ya zanto baffa a gurinta fakultu sai da ce da shi ji aisha radiyallahu anha wa kaifa zalik ya aka ya kasance ta yaya ka zanto baffa na qala sai ce arda'atki imra'atu akhi bilabani akhi matar dan uwana matar dan uwana abul quais shi ya shayar ita ta shayar da ke da kuma ruwan nonon dan uwana jama'a yanzu fahimta ba darasin da ya wuce na tambaye ku cewa idan mace tana shayarwa ruwan nono na wane ne to sai kuka ji bambara kwai haka kamar bai yi ba mm. to gashi abin ya fito karala an gane ko arda'at imra'atu akhi bi labani akhi matar dan uwana ita ce ta shayar da ke kuma da ruwan nonon dan uwana فقال سيدتي سألت عن ذلك رسول الله صلى الله wa وسلم فقال صدق أفلح إذني له sai ta kara gurin manzara rasulullah salama. ga wani mutum da ya ce shi babana ne shi dan uwan mijin matar da ta shayar da ni da saboda haka ya halarta bashi shigo sai manzara rasulullah salama ya ce sadaka Afla. Afla dan uwan mijin matar da ta shayar da kai da ke ya yi gaskiya saboda haka idani lau ke masa izini shigo dinnan ne muna koma ga wannan hadisi yuharrimu min ar-rada'ati ma yuharrimu min an-nasab duk abin da dangantaka ci haramtawa to ainihin shi ba mana haramtawa wannan hadisi na cikin sahih bukhari kitabul shahadat babu shahadati ala al-ansab war-rada'i al-mustafiyyin na'am باب تحريم ابنة تحريم ابنة الأخ من الرضاعة قال المسنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة خرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض mun shiga sabon babi inda mai littafi yake cewa babun tahrimu na tilak min arba'a wannan babi yana bayani ne akan haramta yar dan uwa wajen shayarwa dama muna da ka'ida daga ayar alkur'ani mai girma cikin suratun nisa cewar haramun ne mutum ya auri yar dan uwansa haka ne inda Allah ya farrama ta alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa akhawatukum har zuwa wa banatun akh wa banatun a shar'ance ta ɓangaren nasaba haramun ne mutum ya auri yar uwarsa shakikiya ko kuma yar uwarsa li ko kuma yar dan uwansa an gane ko yar yar uwarsa duk sun haramta a musulunci to nan kuwa min ar yadda muke da yar ɗan uwa da yar yar uwa من al فهكذا to haka nan muke da shi min al-rafa farko ba da hadisi Abdullah ibn Abbas radiyallahu قال turjuman al-Qur'an qala qala yake cewa manzon Allah wanda suka da aminci Allah suka tabbata gare shi ya ce fi binti hamzata game da yar hamza mun gane wani hamza hamza ibnu Hamza ibn Abdul Muttalib Hamza ibn Abdul Muttalib ai kun san shi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kira kansa wanda ya kira kansa asadullahi wa asadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam nan da shi aka yakin badar da shi yakin a yakin badar ya fafata ya kashe mutane ba iyaka wato shi hamza iya daga cikin wanda suka musulunta farkon farkon musulunci a lokacin da musulmi suke cikin rauni suna ma ɓuya sai addinus. da ya zo musulunta da shi da sanda umar shi kenan sai aka fita saboda sun suna da ƙarfi a lokacin da ake kama masu rauni daga cikin musulmi ana azabtar da su malam shi hamza iya daga cikin waɗanda suke zuwa su kwato su daga hannun kafirai irin su abu a yakin uhud iya yaki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buji biyu na hannunsa dama da hagu yana cika aiki to a lokacin da yake cewa ana asadullahi wa asadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa tana cikin mustadrak al-hakim shi wato ainihin zakin Allah da kuma zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yakin godo aka kashe shi wa ya kashe shi wahshi shi bawa ne wanda daman daga yakin Badar shi ya kashe biyawa daga cikin wato iyayen Hind bintu Utba to sai ta tare da ɗansa yadda zai zo ya harbe shi da mashi ana cikin yaki dama ba a kisan mata a musulunci ana ganin ta kuma ba yadda za a ta an kawai sai ta harbe shi da ainihin mashi daga rasa ya rasu wannan shi ne hamza hamza yana da wata ɗaya a wata riwaya ta umama a wata riwaya ta salma wannan yar sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya fitilo da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shi yana ganin ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tahillu ita ba ta halatta ba gari me yasa yake yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu min an nas? abin da yake haramta daga shayarwa shi ke haramta daga ainihin nasab ma'ana kamar yadda ake samun wato haramci tsakanin mutum da nasabarsa da waɗanda suke da nasaba to hakan na ake samun haramci tsakanin mutum da waɗanda suka suka samu shayarwa tare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya bintu akhi min ar-rada'ati ita wannan umama ko salma yar dan uwana ne wajen shayarwa wane ne dan uwansa wajen shayarwa hamza ibn abd al-muttalib ta shayar da su wata ta shayar da su suwaibatul aslamiya suwaibatu al-aslamiya kun san manzara sallallahu alaihi wasallam an haife shi da an haife shi da aka haife shi za ka kai shi ƙauye domin ri musan da wannan ko mm. wanda suka rene shi kuma suna da yawa daga cikin su akwai suwaibatul aslamiya akwai halibatu sa'diya mako mm. akwai suwaibatul aslamiya suwaibatul aslamiya ku yanga ce baiwa a wajen wa abu lahab amma tun ana makka abu lahab ya yanta ta daga nan ta shayar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suwai ba take shayar da manzon Allah lokacin ta shayar da babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza ibn Abi Bakr sun sha tare kina ya zama dan uwan Samina Baba a lokacin ne ma aka shayar da abu salama kun san abu salama ko to shi ma akun nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-rafa'a to kasancewar shi hamza an shayar da su tare kuma yana bafansa to sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace wannan yar tasa ba taranta ba gare ni domin wato ya harmu min ar ma yahrumu min an-nasab kenan anan yayi ilhaqin ta da banatul akh an gane ko ya'yan nan uwa daman haramun ko to yayi ilhakin ta da baratu al-akh wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabul shahadat babu shahadati ala al-ansab wa rabai' al-mustafiyat na'am باب تحريم الربيبة وأخت المرأة قال المصنف رحمه الله تعالى حديث أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنكه قال أتحبين قلت لست لك بمخلية وأحب من شاركني فيك أختي قال إنها لا تحل لي قلت بلغني أنك تخطب قال ابنة أم سلمة فقلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب وربائبكم اللاتي في حجوركم نعم مش ده عندما لا يجي باب تحريم الربيبة وأخت المرأة wannan ba na magana a kan haramcin agoda da ƴar uwar mata ukhdul mar'a haramcin agoda da ƴar uwar mata musan agoda ai ko ka auri mata bazawara sai ta zo da wata ƴa an gane daga wani gidan da ba to na ƴar ya halatta ka aure ta eh yar matarka ya halarta ka aure ta musulunci akwai tafsiri ba ku ce a'a haka ka akwai tafsiri dama Allah madaukin sarki ya ce wa rabaibukum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna sai ce fa illam takunu kai kana bin tafsiri idan ka auro ta kana aurenta kawai sai kaga kawai kawai wara ka fasa wannan auren kafin ma a kawo da gidan sai kake ke sake ta za ka auri yarta ko ba za ka auri ta wannan shi ne fa'in lam takunu da haltun da hinna fala junan hare don ba ta shiga da ita ba amma idan har ka auro ta aka kawo ta gidan ka har ka shiga to shi kenan wannan yar ta haramta wannan shi ne ma'anar wa rabba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihi to wannan ba da na magana akan haramcin agola da mai da uftul mar'a da ƴan uwar ka. hadithu ummi habibata an karɓi wannan hadithi daga matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ummu habiba ummu habiba ita ce rabla bint abi sufyan jama'a mu mai da hankali da kyau kan wannan hadisi ummu habiba ita ce wa ramla bintu abi sufyan ramla tana daga cikin wayanda suka musulunta tun farko farko musulunci a garin makka ta auri wani bawan allah sunansa ubaidullah ibn jahsh shi ma musulmi ne ya musulunta suka yi hijira daga makka zuwa habasha ina ji mun taɓa bani labarin nan a nan suka yi hijira da imaninsu da addininsu daga makka zuwa garin habasha sun so garin habasha da jima ba kawai sai bikin ya koma kafirci ya koma da sara sai rinda to bai ko ba da jahsh ita kuma sai ta rubuta kaddara ta saura ta tabbata kan addinin ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin kadaicin ta gura kawai sai ya tura da tawaga a je a nemi auren ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ta dike da ta ta amsa a lokacin da jashi ya riga musulunta da ya samu labari kawai sai ya to shike da maza maza a zo a daura aure nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Habasha ya kawo sadaki dirhami dubu hudu aka daura aure ya tayar da tawaga tare da kyaututtuka ya biya kudin ba da guzurin tafiya aka kai matan nan ummu habiba gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can lokacin ya kaure ya koma garin Madina ya hijira shi kenan sai ta zanto matarsa a wannan lokacin fa Abu Sufyan bai budurka kai hasili ma akwai ranar da Abu Abu Abu Sufyan mahaifinta ya kawo mata ziyara daga Makka zuwa Madina bai ya zo gida bai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan ba yana zuwa kawai sai shiga aiki yarsa Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya zauna kan gadonsa tana ganin shi cikin tashi ya ke kare tashi daga manzana sallallahu alaihi wasallam kana da dace za ka zauna mahaifin ta ne ma wato ana maganar imani irin na da wallahi ba yi. wannan karfin wala'i ne kawai karfin wala'i alwala wal bara so da ki kuma shi yasa a cikin zaka samu wanda suka kashe iyayensu ko ba samu ba abu ubaida amir ابن جراح لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أبو عبيدة كده tace da shi kai da ne bai halarta ka zauna ka faɗa Allah tashi da wuri tashi tashi tashi makwancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shimfidar sa sai ya tashi shi kuma daga Allah ya azurta shi da musulunci a fatu makka to wannan ita ce ummu habiba قالت tana cewa قلت يا رسول الله sai na ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halaka fi binti abi sufyan shi sa nace kuma da hankali ummu habiba matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bintu abi sufyan take cewa ya rasulullahi ko zaka auri yar abu sufyan take sayarwa abu sufyan kenan tana son manzo Allah ya auri wa yar uwarta kai matar da hanya akwai yin su zuba ko kusa fara sai manzo Allah ya yake fa afalu madha to nayi mai da yar Abu Sufyan qultu sai nace tankihu auren ta nake so fara sai manzo Allah ya ce, atu atuhibbi yanzu kishi ya kike so ne yake kun gani ko hmm. wannan shi ne ma'ana a tuhibbi yanzu kauna kike so kike na kike kishiya ka Allah ka Allah ya azurta ku da wannan mata ni kam na rufe ko Kultu sai na ce, Lastu laka da muhliya, hmm. wake magana, Ummu Habiba, Ummu Habiba, sai ta ce lastu laka bi mukhliya ai ni ba fata na in kare ta da kai ba kamar da kuke cewa ai namiji mijin mata hudu ne ko da su balaka ni dama ban sa rai wai zan kare ku da kai ba wa ahabbu wa ahabbu man sharakani fika ukhti idan ya zama dole sai an yi tarayya da ni a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na fi so na fi kaunar ‘yar uwata da yi tarayya da ni a kai. Wata ita ma tana son ta jawo wa ‘yar uwarta alkhairi, ta zanto sahabiya irinta, ta zanto ƙullar mu'mine uwar mu'minin irinta. Ƙara sai manzo Allah ya ce, Inna halatta hajjuri, ita ba ta halarta ba qultu sai nace balagani annaka takhtubu to ai na samu labarin ina da labarin kana neman aure ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa ka bujuro masa da wannan ina da labarin fa kai kana neman aure qala sai manzon Allah ya ce. ibnata ummi salama kina nufin yar ummu salama kina nufin yar ummu salama kina nufin ina neman auren yar ummu salama yar ummu salama dan malamai sun yi sabani wa'ansu sun ce sunanta izza wa'ansu sun ce sunanta durra wa'ansu sun ce sunanta umaima wa'ansu sun ce sunanta hamna amma riwayar muslim ta zo da cewa abin da ya fi inganci shine sunanta da izza kenan kina nufin na auri Isa yar ummu Salama ko san ummu Salama ita ma da matar Abu Salama an gane ko Abu Salama an kashe shi a wani yaki shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta mun sha ba da labari yadda manzo Allah ya aure ta a gurin haka ne da nan bayan rasuwar Abu Salama ummu Salama kawai sai ta zo da tace ba za ta kala aure ba a rayuwarta saboda babu miji wanda zai kai mijinta mutane sun yi ta sa kai tana tana komar da su ba wanda yake a kusa da mafi duniya tana da 'ya'ya hudu akwai salama daga salama ke daga abu salama akwai salama akwai zainab akwai umar akwai durra 'ya'yanta guda hudu ke lokacin da mijin ya rasu kowa ya zo ta bayar da shi can sai ga manzala sallallahu alaihi wasallam tura ga Umar ibn Khattab aka zo aka kuma san ko ba wane ne Umar ibn Khattab kuma ni manzan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zuwa gari me ya kawo ka ma'aikin sallallahu alaihi wasallam neman aurenki ai sai ta yi damu to shi da manzan Allah ba wanda za a bayar bane amma ni fa ina da matsaloli guda uku zai iya Sannan na umar ya ne menene su abu na farko ta ce tana da 'ya'ya guda hudu idan fa zai aure ta zai aure ta tare da wannan yara ba inda za ta kai su ma'ana ya ɗauki nauyin cikin su da shansu abu na biyu tana da tsananin kishi idan ta tuna da abu salama abu salama ɗin nan mai rasuwa tsohon mijinta to gaskiya fa ba za ta yarda ma ya taɓa ta ba abu na uku ba ka da waliyi mai auren da ita dukkan danginta sun kare a doron ƙasa sai 'ya'yan nan guda mu. sannan amur yanzu ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da sarki sai ya tashi da kanshi ya tashi da kanshi tare da sannan umar sai suka shiga gida na samu sakonki daga Umar bin kana da matsaloli guda uku matsala ta farko tsananin kishi wannan zan yi addu'a Allah ya kawo miki da tsananin kishi yi addu'a ta ke kawai sai ta rasa kishi matsala ta biyu kina da ƴaƴa wa zai kula da su dama shi yasa ta zo auren ki ai wannan 'ya'yan nawa ne ka zan kula da su matsala ta uku baki da waliyi mai auren da ki to ka 'ya'yanki nan قم يا عمر فزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم akwai danta Umar sai manzo Allah ya ce to tashi tashi ka aurar da mahaifiyarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai aurar da ita shi kana ma an gama daurin aure bai bukatar karfi a tiba wallahi daurin aure bai bukatar kabli da baki wani sai an buga kaci, an sanar a an je an dawo an kai sadaki ne ai haba haba an zo an ɗaure abubuwa malam sun ɗauru su yi wahala albata sa duk suna cikin wahala Allah ya yi mana to wannan ita ce ummu salama sai Allah sallallahu alaihi wasallam inna ibnata ummu salama kina nufin kina nufin yar ummu salama matar abu salama qultu na sai aisha ta ce eh qala sai ce laulam takun rabibati mahallati ko da ita ba agona ta bace to ba talanta a gare ni ba kenan dalilai guda biyu za su hana shi auren ta na farko ita agona ce an gane saboda da ya aure ummu salama ummu salama ta zo da izza a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka bai halatta aure ta ba da dalilin wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum da dakhaltum da to me yasa bata halatta gare ni ba bayan ita rabiba ta ce sai yace arba'atni wa abaha suwayba suwaybatul aslamiyyah nan da ta shayar da manzara sallallahu alaihi wasallam tare da hamza haka nan ta shayar da ko abu salama mijin ummu salama kenan an shayar da ni da mahaifinta a lokaci guda kenan shi abu salama اخو النبي من النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة بهولتا في أولي يصف قلت كنا أنا تقوم مطعي وبنات أخ وبنات أخ من الرضاعة دقنا زي من صلى الله عليه وسلم يتي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن دقا يوم ناهنا kar ku kara bijiro man da ƴaƴan ku domin na aure su ko kuma ƴan uwan ku mata domin na aure su wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabun nikah babun wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisa'ikum باب إنما الرضاعة من المجاعة قال المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة خرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض نعم mun shiga sabon babi inda malam ya ce babun innamar rada'atu min al-naja'ati innamar rada'atu min al-naja'ati yace babin da yake bayanin cewa ainihin shayarwa shine wanda aka yi yara na cikin jirajirai a nan daga daga aka dauko yunwa ma'ana shine ainihin shayarwa na kasancewa ne lokacin da wato ɗan ke jinjiri ɗan ƙaramin jinjiri wanda nono wanda sai ya fama da yunwa kwarai da gaske sannan kuma a samu ruwan nono wanda zai tsaga wato ainihin hanjinsa. Kuma ji wannan ba? Wato ma'ana kenan ainihin shayarwa ita ce ita ce shayarwa da aka samu lokacin da yaro yake fama da kishin ruwan nono mun fahimta kuma karanta hadisin za mu tafi insha Allah hadisin farko babu shi ne hadisin Aisha radiyallahu anha Allah ya kare ta gare ta qultu qalat tana cewa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa inda رجل wata rana sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shigo mun daki na tare da ni akwai mutum namiji kuma babban Kala sai ce ya aisha ya ce mata ta aisha man haza wannan mutumin kuma daga ina ne to malam haka yake masa mai tambaya yawwa kaga matarka tana tsaye tare da wani sai ka ce wane ne wannan ba wai zaka zaka kalle ta ka dauki ba wai kaya tare ta ba to ana yadda da mutum a kotu za a yi da ita fiye da Aisha amma sai manzo Allah ce wane ne wannan kati eh wane ne wannan kultu sai ta ce aka yi min ba a wannan ɗan uwa na ne wajen shayarwa ma'ana an shayar da mutane jini bai hana su na saba ba ta hada su ba amma an shayar da su tare kina zama ɗan uwanta suna ba a ƙara sai manzo ya Aisha ياتي عائشه انظرنا من اخوانكن كنوما لكم سوى لنا ان قوان جميل كتنتن كي كيتنانين سوى لنا ان قوان جميل شروع لكسكي كتنتن كي لكم ميسا فإنما الرضاع دون المجاعة دون أين هي شروع بحرم shine fashayarwar da aka yi yaro na ciki ba wanda ya girma ba akwai hadisin cikin sunan tirmidhi hadisin ummu salama radiyallahu anha da take cewa لا يحرم من illa إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحفاظ babu abin da yake haramtawa na shayarwa face shayarwar da aka yi lokacin da jinjiri ke fama da yunwa yana neman a shayar da shi nono wa fatakal am'a kuma lokacin da idan ruwan nono nan ya shiga cikin hanjin yaro jinjiri zai tsaga wato ainihin hanjinsa tsagawa ma'ana kamar ya yi fama da yunwa har hanjin ya manne to ainihin ruwan nono shi ke tsagawa mun fahimta da wannan malaman musulunci suka yi ittifaki akan cewa idan mace ta shayar da ɗan shekara uku ko shekara hudu domin shayarwa ba ke da cikin shekara nawa ne biyu walwalida su yurbi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rabaa maximum time kenan maximum period kenan idan mace ta shayar da yaro ɗan shekara uku to wannan shayarwar ba ta haramtawa ɗan shekara biyar ba ta haramtawa shekara goma ba ta haramtawa shi sa zara sallallahu alaihi ce duba da kyau ki tantance a tabbatar cewa shayarwar ta kasance ne lokacin da yaron ke jinjiri kuma shekara biyu bai fita ba to wannan akwai iskali kwarai da gaske ga wani hadisi حديث ينا نسكن صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان حديث وتما تبدا اكي كرنتا سهلة بنت سهيل سهلة بنت سهيل سهلة بنت سهيل ما كان ابو حذيفة ابو حذيفة صاحب منظر الله صلى الله عليه وسلم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم akwai wani yaro saurayi matashi da yake gidansu ba ɗansu ba gini bai haɗa su amma yaron aikin su da yaron gida ne saurayi na shi tun yana ɗan ƙanƙani ya girma sai zama kamar ɗansu to gidansu ɗaya ne ɗakin su ɗaya ne kawai sai abin yake mata girma sosai shi ba ɗan uwanta ba ba ɗanta ba ba wata nasaba kuma ƙato da shi kuma yana shiga ɗaki abin sai ya dame ta sai ta je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullahi inna saliman kana lana wala lalle abu yaro salim matashi wanda ya kasance a matsayin yaro a gurin har ma yana shigowa ɗaki kuma shi ya riga ya girma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu da wani ɗaki inda za mu wace shi fanzur ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sha'ni ya rasulullahi ka dubi sha'aninsa mai hukuncin wannan lamari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita arzi'ihi khams raba'atin ki shayar da wannan saurayin mamanki ruwan nononki shayarwa daban-daban guda biyar zai haramta a gare ki domin ruwan nononki kuma sai ta shayar da shi ya ta shayar da shi ta su nono cikin kofi ta ba shi ya sha wani zaman ya sake sha wani zaman ya sake sha sau biyar na ga muku ba zuwa ya yi kafa baki ba shi kenan daga nan sai ta haramta a gare shi to wannan azar nan ya yi karo ya yi karo da wannan hadisin da muka karanta haka ne zahirin wannan azar na sahla bintu suhail yayi karo da wannan hadisi wannan hadisi na Aisha na cewa fa inna fa inna marrada'atu min al-majaa hadisi ummu salama la yuharrimu illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-fitr to ya zame mu hada su babu karo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har haka hmm. in kaga karan kai da baka fahimta malaman suka ce wannan lamari na salim da sahla bin suhai lamari ne wanda yake bacci su kususiya ke tasu shi sa, ita ummu salama da ta rawaito hadisin ma sai ke cewa fakana zalika ruqsatan bi salimin khassatan sai wannan ya kasance rangon mai ne ga shi salim a gidan sahla bin suhai a gidan abu huzaifa wannan hukunci ya ke su ita ke ya ne wannan hadisi wannan shi ne maganar malamai kenan idan wancan hadisin kususiya ne dukkan hadisan da suka zo cewa ainihin shayarwa na kasancewa lokacin da yara suke jarirai to waɗannan hadisan sun inganta kuma hukunci su rana wasu malaman suka ce a'a asar na salim ko kuma sahla binti suhai asar ɗin gaskiya ne kuma ba khususiyya ba ne amma kuma wannan hadith wannan hadisan da suka zo daga baya sun shafe hukuncin wannan kenan kana neman mafita daga karo na zahiri ko ka ce khususiyya ce ko ka ce mai an shafe hukunci wa ma ta'ala ala wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabu shahadat babu shahadat ala al sabi wa rabai al-mustafid باب الولد للفراش وتوقي الشبهات قال المسلم رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي أتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد على فراش أبي من وليدته فنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن سمعة الولد للفراش وللآهر حجر تجدي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب شراء باب شراء المملوك من الحرب وحبته وعتقه نعم من أصحاب بعد إذا بان يجي باب الولد للفراش وتوقف الشبهات وأنا ما جينا ما كان أكن شيء وأنا مش بناي كما باب ينا كوي شنو كوي وتوقف الشبهات كما بودي وشبهه za mu yi mamaki hukuncin da za a cire cikin wannan hadisi wanda ya karbo hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce Aisha radiyallahu anha kada tana cewa ikhtasama Sa'du ibn Abi Waqqas wa Abdu ibn Zam'a fi ghula sahabin da ake kiransa Sa'd ibn Abi Waqqas ko san shi أحد العشرة المبشرين بالجنة وتلانا من ذلك صلى الله عليه وسلم يتي دم متبيك تيوى لصحابنسا ga wata kofa da duk mutumin da ya fara shiga dan aljanna sai ga sa'ad ibn abi ya shiga jarimi ne kuma a cikin daga da shi aka yakin badar aka yakin uhud lokacin da aka yakin badar yace shi matashi ne gemun sa kwaya daya malam kana da gemu ba dai kanka ka ci shi sunna an gane ko ya daga cikin na farko farko da suka musulunta domin lokacin da ya musulunta ma ce shi ne na ukun musulunci sai da ya kwana bakwai aka babu wanda ya musulunta kuma ranar da ya musulunta babu wanda ya musulunta a wannan ranar kada mujabar da'awa sai dai bai addu'a ba addu'arsa express ne kawai yana yi tana kama Dami ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Kudu Allah li an yaj'alani mujabad da'a ka ka mun Allah ya zanto ne addu'a kawai tana kama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa sharadi afid ta tabu mujabad da'a ka tsarkake abincinka na ka zanto addu'ar ka na karbuwa kuma sai aka yi faru bai ƙara saka wani haramun a bakinsa ba kai abinci idan akwai su ba a ciki baya ci sai yanzu idan ya addu'a ba da express kun taba ba da labari a nan lokacin da ya je shaf ko aka tura shi gwamna a wani gari aka zo aka yi mai karya baya kyautata sallah wanda ya masa karya din baya kyautata sallah karya uku ya masa to shi ma addu'a uku ya masa الوعد هو لا يكسب سكريش انت اللهم اطل عمره وأعلي بصره ها وعرضه للفتن يجي يا الله كان تويك رأس يسوفا وتسك ينا ديمان بني الدنيا والله في إشابة الله سبك سبدا سبدا معابر أدوار أدوار صح ما لما تكتي والله سيمي جيرك إذا سكت أنتم فقط سكت سمكو سكت ريبي إذا دنا صح sannan kuma ya makance sannan kuma ya zanto abin wasa ga yara ƙanana akan titi na ka tambaye shi ne faru da kasai ce a sabaki da'awar sa'ad addu'ar sa'ad ce take fina wanda shi da sa'ad ibnu abi waqqas a zamanin da aka yi yakin alqadisiyya mana shi ne jagora shi sannan umar yana yana kuma aka dawo da Sa'a. to shi ne yake cewa ikhtasaba sa'ad ibn abi waqas shi wannan sa'ad ibn abi waqas shi jayayya dawa wa abdu ibn zam'ata fi qula da mutumin da ake kiransa abdu dan zam'a abdu dan zam'a a wata riwaya abdullahi ibn zam'a abdullahi ibn zam'a dan uwan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ake kiranta Sauda bintu Zama an gane ko kuma Allah ya taimake shi a musulunta ya yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsanani kuma lokaci ne tsawo amma kuma a fato maka sai zai musulunta da ya musulunta sai yayi nadama akan gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai sun nuna cewa tsananin nadaman ne har yakan ɗebo doka da turba yana kwarawa kansa don tsabar bakin ciki na ainihin gaban da ya da manzala sun to da shi da shi da sa'ad ibnu abi waqas su suka yi jayayya wane da kuma zama zama mahaifin abdullahi kuma mahaifin matar manzala sallallahu alaihi wasallam sauda bintu zama amma shi ba shi ba musulunta ba mutumin kirki na ajahiliya mai karamci wanda domin tsananin karamcinsa ana masa lakabi da menene aburrak eh, ana masa na lakabi da ainihin wato ko sahibin rak don me domin shi yana da karanci idan aka yi tafiya tare da shi malam komai yawan duk kuna cikin aljihunsa cin da shin da da komai da komai ko da an samu wani wanda yake so ya ɗauki wurin fala ba zai taɓa. wannan karamci yana nan a jahiliya tun ba ba a musulunci ba akwai karamci to wannan shine zama amma shi ba musulunta ba kuma baban matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Uhud yana cikin wanda aka aka suka yaki manzala sallallahu alaihi wasallam bal ma wasu wasu sun tabbatar cewa shi ne wanda ya dauki dutse ya jefi manzala sallallahu alaihi wasallam ya karya mai haƙurinsa sa gaba saboda haka ya mutu yana kaji kuma ya muka yanzu wannan yana gurin su mai zai ce a ah, ba ban ba manzala sallallahu alaihi wasallam kakan malamin tarihi musulunci sun ce a mutu kaji kuma shi ban ba tabbas ana da sallallahu alaihi wasallam shi ne musulunci ba ba wai da emotion ake yi da ilimi ne yanzu qur'ani qarara ya bayyana mana cewa dan annabi annabi nuhu da ake kiransa kanaa ya mutu ne to sai mu ce to annabin Allah ne bai kamata ba eh ya mutu kafin ya mutu kafin to da sa'ad ibn abi da abdu ibn zama sai suka yi jayayya ce guda a kan guni yaro kun gane shi wannan yaron ya aka aka same shi shi zama mahaifin matar manzala sallasa a jahiliya yana da wata kuyanga baiwa ana kiranta walida wannan baiwar yana kwana da ita ya mayar da ita kamar matarsa an gane ko saboda haka duk ƴaƴan da ake samu daga gare ta automatically ne mun gawa ne ne na shi ne to sai aka samu dan uwan sa'ad ibn abi waqqas dan uwan wa sa'ad Ibnu, abi waqas shi kuma dan uwan nasa utba ibnu abi waqas shi ma ba musulmi bane ya mutu kafiri dan uwan sa a abi ba utba ibn abi waƙas ya mutu kai a zamanin jahiliya sai ya yi je yi lalata da wannan alwalida ƴar zama jama'a kuna da yadda ne da yi zina da ya tafi ɗin ciki sai ya sa a rai a kan cewa wannan cikin farashi wannan cikin farashi yana kira yana kira har sai ta haihu ya je ya leka da ya leka sai ta cewa ɗan ya yi kama sai ce wannan ɗan nashi ɗan na ci gaba da girma baba nan kamar nan da shi otuba yana ƙara fitowa an gane ko mm. shi kenan da ya ga da ya soma rashin lafiya ga zai sai kira ɗan uwansa sa'ad ibn al-waqas lokacin suna madina sai ce duk lokacin da kuka koma garin makka za a yi fito makka za a bude makka da musulunci akwai ɗana a wurin alwalida ku yangar zama don Allah karɓo wannan ɗan Na wani ka ci gaba da kula da shi jama'a kuna fahimta ya bar wasiya gawa ga ɗan uwansa Sa'ad ibn Abi Waqqas shikenan sai aka jefa to banka shi kuma Sa'ad ibn Abi waqas sai garzaya gidan zama shi na sai ya tarar da wannan alwalida da ɗin wannan yarinyar tana na tana wasa ƙofar gida sai je sami ƴaƴan shi zama ɗin ya ce wasiyar ce ɗan uwa na ya bayan wannan yarinyar idan ta girma yanzu zan kai ta garin madina yasta ce saboda ya yi da alaƙa da ita alwalida lokacin da yake baka jama'a mun fahimta duk ƴaƴan zama suka ce ina wannan ƴar uwar mu ce ƴar mahaifinmu ne ƴar ku yangarsa alwali abin alwalida ce saboda haka ba ka so suka soma jayayya wannan shine jayayya ma fi gulan sai suka yi a gulan ne ma namiji ba mace ba sun yi jayayya na kan wannan yaro faƙala sa'ad sai sa'a ya ce wannan jayayyar sai ta kai su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya fayyace musu wato ainihin gaskiya fa qala sa'ad sa'ad ibn abi waqas a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu akhi utba ibn abi waqas ai wannan yaron dan dan uwana ne utba dan abu waqas ahida ilayya anna annahu annahu ya gaya min ya min alƙawarin cewa wannan ɗansa ne in ka rubo masa shi umbur ila shabahi kaje na farko kenan go shi yayi zina da ita dalilin sa kenan na farko sannan dalilin sa na biyu yace umbur ila shabahi ka dubi kamannin su ai kai ka san usma hmm. kalli wannan yaran wa qala abd ibn shi kuma abdu ɗan zama wanda muka ce ya musulunta ko sai ya ce haza akhi ai wannan yaron dan uwana ne ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu Wuli da wulida ala firashi abi min walidatihi an haife shi ne duk da wannan kamannin fa an haife shi ne a kan shimfidar mahaifina daga kuyangarsa walida فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalli kamannin wannan yaro da dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas Utba fara'a shabahan bayyinan da Utba sai ya ga karara da Utba jama'a mun gane kenan dan lawa ne ne na Utba to mu ga wa za a bi eh ne magana aka shi yasa ga ilimin zamani ya zo ko za ka samu irin wannan gardamar sai a ce to aje a yi wani abu ne sunan shi ma eh DNA DNA ko sai aje a yi wani aboci DNA za a je a yi test test da yake nunawa da eh, yake nunawa wannan dan yana da dangantaka da wani to kenan a musulunci wannan DNA din ko da an tabbatar da shi idan mata ce a gidan miji wani ƙato ya zo ya yi zina da ita aka je aka yi DNA sai yaron ya yi kama da wancan mutumin mazinaci wa za a fi wa yaro wallahi ba za a baya ƙato ba za a fi wa ƙwarto ba an gane ko kwarto ya fara. ta ku ji mai mazan banzara ta lasa maziki duk da cewa kamannin ya bayyana karara fakara sai manzo Allah ya ce kuwa na ya abu wannan ɗan na mahaifinka tafi da kayanka kai abu shi na abu zama sai ya ce alwala dubi firash wannan ka'ida ku rike ta alwaladu ba na shimfiɗa abin da ake nufi da ɗa na shimfiɗa ne matar da ka auro ta shimfiɗar ka to duk abin da aka samu sawa'un daga gare ka ne sawa'un daga wani kato ne wani kwarto ne to ɗan ka ne yadda wanda ya saba hannun wallahi wani ma an ka bashi ma ba zai karba sosai Allah ya kiyaye hmm. ba za ka mana fari cikin family ba wallahi zaka ne yi. idan baka fahimta da kyau ba sai manzo Allah ya ce walil ahiri ai walil fajiri ai walil zani shi kuma wannan bardan wannan mai laifin shine al ahir al hajru shi kuma hana shi zai Eh, za a takura masa za a kuntata masa za a hana shi wannan ɗan ko da ɗan nashi ne ko da kamannin iri ɗaya ba za a bashi ba sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya kashe ni ga matarsa matarsa sauda bintu sama kusan kita yar warwa yar uwar abdu ibnu zama yar zama an gane ko kenan wannan yaron dan zina yana gidanta duk da cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi rubuci cewa dan nasu ne yana sane cewar fa ba dan wanta bane to ke kuma kike yi <laughs> an gane ko wannan kuma akwai dan kishi kishi a cikin ko ki kiyaye wannan hukuncin da muke haka shari'a take amma wannan yaron da yayi ba dan wanki ba saboda ka zai ce wa tajin da yau, zan to akwai hijabi kullum tsakanin ki da shi kada ya ya lallabo ya ce shi dan wanki ne yanzu yana kallon ki يا سودة بنت زمعة شاكتي فلم تره سودة قط تبقى من الله سودة تخارك نوع من هذا البحر كبر الدنيا وانا حديثنا تكون سيد البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. kai guntun hadisi su an ce قال المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش حديث النبي هاي لا أن كربو لك أبو هريرة رضي الله عنه يا كربو لك صلى الله عليه وسلم أنا تشوى الولد للشفاء لصاحب الفراش Shi ne na ma'abucin makwanci ma'abucin shimfiɗa saboda haka ba za a baiwa wani ba hukuncin da wancan hadisi ya tabbatar shi aka kara tabbatar wannan wannan hadisi yana cikin sai bukhari kitabul fara'ir babul walad min firash qurratan kanat aw am dan muka kawo kawo karshe wannan babi sallallahu alaihi wa karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna amfani da wannan dama mu isar da ainihin jaje baki daya da yawon wannan majalisi ga wani dan kuma wanda muke karatu a nan tare da shi Alhaji Adamu wanda ake a sa Alhaji Adamu kullum da zaka zaka ga shashan haka wani dattijo ne a gashi can ba a zaune eh, gashi can ba a zaune muna amfani da wannan dama mu yi mai ta'aziyya da rashin ɗansa ne muna fatan mai kamar ta masa Allah ya kyautata makwancinsa shi kuma Allah ya ba shi ladan hakuri hakan nan akwai malam Ismail wanda muka kafa sanin shi da malam Ismail Katako wanda yake can yan Katako shi ma an ce yan wasa guda biyu sun rasu muna fatan Allah ya gafarta musu Allah ya rahama musu Allah ya kyautata makwancinsu kuma Allah ya ba shi hakuri wannan dama ce da za a je a gabatar da ainihin tafiya tun suna nan tare da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi after Islam